kawo yanzu dai adadin waɗanda wasu 'yan miniga suka kashe a kauyen izge da ke makwabtaka da karamar hukumar madagali na jihar adama na faƙa ruwa inda ma shaidun gani da ido ke cewa waɗanda aka kashe sun ta sama mutane ɗari yayin da kuma dubbai suka yi gudun hijira. Ban yi wannan bakan bayan akwai daga mai. Ɗari da aka ce maza. To wanda yaran da suka kawo zuwa masallacin Izala suka harbi su ma da 47. Da ka kashe su kai ɗari ba yana ta ce shi da wani kuma a nan madagali da kuma ina suke. Suna nan biya a gidan iya daga sun bari da suke daga hizbe Hitku eh, guda bisa da irin zukar areas da hadata mostly affected for now. Haka shi ma da yake tabbatar da halin da ake ciki a yanzu. Ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar Madagalin Mr. Maina Ularamu ya ce fiye da mutum dubu goma ne ke gudun hijira. Don haka ne bukaci hukumomin ba da agajin gaggawa ƙasar nan su kai musu ɗauki. To wani tallafi kuma suka samu? Eh to yanzu dai haka eh, mutanen gari ne suke ba abinci. ba a bisa gwamnati jiha ta yi to ina yi sun ce ne bare wa mutane yanzu dai suna kwana a cikin a kan bishiya kuma haihuwan sun da so samu shiga cikin gidaje duk gidaje da suka kaya da mutane a mutane to sai dai kuma kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier janar rogers nicholas ya bayyana cewa tuni a kara sojoji a yankin madagalin ko da yake ya fa koka da rashin samun bayanai akan kari daga al'ummomin yankin da abun ya shafa we have uh, soldiers in madagali but the fact remains that we cannot cover every village and every settlement along the border area it stretches the distance is much however we concentrate our men and we respond accordingly according to the we will respond. But the problem is that some of the villagers have not been giving us information as early enough to enable us to respond adequately. Lalle kuwa an ƙara tura sojoji kan iyakan madagalin. Ka san ba ta yadda za a ce sojoji na ko ina. Ai abubuwan da yawa. Ina ganin ma akwai matsalar rashin samun bayanai daga al'ummomin yanki akan kari har sai lokaci ya kure. A cewar kwamandan rundunar sojin Brigadier General Rogers Nicholas, fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan zub da jini da ke hankulan jama'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin hausa na amurka daga yola a najeriya